Masu kallon tashar Unity TV Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da muke kawo muku labaran duniya da farko ga muhimman kanin su. A cikin rahotannin namu na yau zamu labarta muku cewa sabbin jagororin tsaro sun sake zuwa garin Maiduguri domin karfafa yakin da ake yi da 'yan ta'adda. Za kuma mu labarta muku cewa koyarwar addinin Islama shine maganin matsaloli da suke addabar rayuwar mata a kowane lokaci in ji wata kungiya. Za kuma ku ji cewa tsohon sarkin Kano Sunusi na biyu ya zama sabon shugaban ɗariƙar Tijjaniya. sai kuma a labaran ƙetare inda za mu labarta muku cewa ƙasar tanzania ta siffanta masu ikirarin cewa shugaban ƙasar ya kamu da cutar covid-19 a matsayin makiya a ɓangaren wasanni kuwa za mu labarta muku cewa robert lewandowski ya haura zuwa na biyu a jerin waɗanda suka fi zira ƙwallaye a wasan bundesliga a yayin da bayan munich ta yi nasara akan wada bremen To kanin labaran namu kenan yanzu ga cikakkun su tare da ni mai karatu Suleiman Hassan. A yayin da yaƙi da 'yan ta'adda ya ƙara tsananta a faɗin ƙasar nan musamman a yankin jihar Borno, shugabannin rundunar tsaron ƙasar nan ƙarƙashin jagorancin Janar Loki Irabo sun sake garin maiduguri karo na biyu a cikin wata ɗaya don ganin halin da ake ciki a yakin da ake yi da yake jawabi ga dakarun sojin a ranar asabar a garin maiduguri Irabo ya yaba musu kan irin nasarori da suke samu a halin yanzu ya kuma yaba musu akan yadda suke aiki tukuru da kuma jajircewar su, sannan ya tunatar da su a kan umarnin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na tabbatar da fatattakar 'yan ta'addan a kan lokaci. A matsayin shi na ɗaukacin hanyar rayuwar bil'adama addinin Islama ya samar wa mata 'yanci sannan shi ne ke da dukkanin hanyoyin magance matsaloli da suka addabi yanayin zamantakewa, siyasa da harkokin ci gaban kasuwancin mata. wannan shine matsayar tattaunawar da aka yi a taron mata musulmi na shekara ta 2021 wadda kungiyar nan ta mumina najeriya wato amin a takaice ta shirya taron wadda aka yi wa take da gidan musulmi a karni na 21 matsaloli da kuma maganin su ya gudana ne ranar asabar a ɗakin taro na rob garden da ke jos a babban birnin jihar plateau manyan baƙi masu jawabai waɗanda suka haɗa da honorable shehu Salimon, hajiya hafsa zakariya mrs sam jinedu Dr. Abdulkarim Isa Saromi da Hajiya Rafa Balogun sun ɗauki lokutansu gurin tattaunawa kan batun da suka shafi yanayin rayuwar mata da yadda za a ƙarfafa su bisa koyarwar addinin Islama. A nata jawabin uwar ƙungiyar Hajiya Saratu Momo ta bayyana cewa taron yana daga cikin harkokin bikin ranar mata ta duniya amma a bisa tsarin musulunci idda ta buƙaci mata da su rayu bisa koyarwar addinin islama saboda ya samar musu dukkanin abubuwan da suke bukata domin zamantakewa ci gaban siyasa da kuma tattalin arzikinsu wakilinmu ya rawaito mana cewa daga cikin manyan baƙi da suka halarci taron sun haɗa da babbar manajar tashar rediyo da tv na unity hajiya larai baba wadda ta kasance ita ce uwa a wajen taron Mabiya ɗariƙar Tijjaniya sun zaɓi tsohon sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu a matsayin sabon shugaban ƙungiyar a Najeriya. Matsayin dai a baya kakan Sunusi marigayi sarkin Kano Muhammadu Sunusi na ɗaya ne ya riƙe shi wadda daga baya marigayi Sheikh Khalifa Isiyaka Rabiu ya riƙe. Tun rasuwar Sheikh Khalifa Isiyaka Rabiu a shekarar 2018 ƙungiyar bata sake naɗa sabon sarkin ba sai yanzu. Sheikh Makki Inyas jikan Shehu Ibrahim Inyas ne ya zaɓi Sanusi a matsayin shugaban ɗariƙar Tijjaniyar a yayin taron maulidin shahararren malamin nan ɗan asalin ƙasar Senegal marigayi Sheikh Ibrahim Inyas na wannan shekara a garin Sokoto. Ɗariƙar Tijjaniya wacce ta kasance ƙarƙashin jagorancin shugaban tsare-tsaren Majma'u Ahbabu Rasul Shehu Inyas, Alhaji Ɗahir Abubakar da Sheikh Ɗahir Usman Bauchi. sun yi addu'ar Allah ya kawar da ta'addanci garkuwa da mutane da sauran laifuka a Najeriya, Afirka da ma duniya baki ɗaya. Littattun mutane daga Najeriya haɗa da zaratan malamai daga ƙasashen Morocco, Algeria, Mauritania, Amurka, Mali, Egypt, Senegal, Ghana, Kamaru, Nijar da sauran ƙasashen nahiyar Turai sun halarci taron. To a labarin ƙetare kuwa Prime Ministan ƙasar Tanzania Kasim Majaliwa ya ce ƙasar tana nan ƙarƙashin gudanarwar shugaban ƙasar John Magafuli wadda ba a gan shi ba a 'yan kwanakin nan. Wannan ya biyo bayan ikirarin da shugaban 'yan hamayya Tundu Lisu ya yi na cewa magaful ya kamu da cutar covid-19 raɗe-raɗi daban-daban sun yi tayar yaɗuwa a ƙasar a ta tanzania bayan tunduli su shugaban jam'iyyar hamayya ta act ya ce magafuli ya kamu da cutar covid-19 ana jinyar shi a birnin nairobi kafin a kai shi zuwa ƙasar india lisu ya ƙara da zargin cewa shugaba magufuli yana fama da ciwon zuciya a yayin da yake magana a filin sallar juma'a majaliwa ya ce masu mugun nufi ne suke ikirarin cewa shugaban na fama da rashin lafiya inda ya ƙi magana game da lafiyar shugaban kasar. shugaban kasar ya yi ta ikirarin cewa 'yan tanzania su yi fatan ficewar kasar daga damuwar cutar coronavirus a watan shekarar 2020 ministan lafiyan ƙasar ya yada cewa wasu magungunan gargajiya da aka hada a kasar suna maganin cutar covid-19 wadda hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ki amincewa da su kasar tanzania dai ta ki amincewa da karbar allurar rigakafin cutar corona To a labarin wasanni kuwa 'dan wasa Robert Lewandowski ya haura zuwa na biyu cikin jerin waɗanda suka fi zira ƙwallaye a gasar Bundesliga a yayin da ƙungiyar shi ta Bayan Munich ta yi nasara akan Wadan Bremen. Ƙwallon Lewandowski ta 268 a gasar ta sa ya zama Gerd Müller ne kawai mai ƙwallaye 365 ya fi shi zira ƙwallaye a gasar Jamus ɗin. Leon Goreska da Sergei Gnabry suka fi zira ƙwallaye a yayin da Bayern Munich ta tsawaita nasararta a teburin gasar. To kuma duka-duka rahotannin namu kenan a yau a madadin kowa da kowa musamman Rabiu Abdullahi da ya rubuta labaran sai Jamila Abdullahi Mazadi da ya tace.